الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من أقول Allah الله تعالى sake دوم ma wannan safiya mai albarka safiya 21 ga watan shawwal shekara 1430 da ke daidai da 11 ga watan goma shekara ta 2009 miladiya wannan shine karatun na biyar a cikin kitabul hajji a wanda littafin da albarka mawaɗa na imam maliki ibn anas idan ban manta ba muna cikin babi na goma babu ma a fi salabi fi mafi mun yi su ɗaya a ciki an mutu shi hadisi mai shi قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الأنفال وقال ابن عباس رضي الله عنه الفرس من النخل والسلب من النخل ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس رضي الله عنه ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابي ما هي قال القاسم فلم يزل يسأل حد يسأله حتى كاد أن يحرجه ثم قال ابن عباس رضي الله عنه أتدرون ما مثل هذا مثل شبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحدثني عن مالك عبيد الله الليثي yake cewa yahya ibn yahya al-laifi ya karantar da ni wannan hadisi daga malik malamin malik ana shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri shi muhammad ibn muslim az-zuhri shine farko wanda ya tattara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a hukumance. kun gano wannan akwai bambanci a hukumance akwai bambanci kuma kowa a gidansu umar bin abdul aziz a zamaninsa shine ya kafa kwamiti na tattara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Usman bin Affan ya tattara ayoyi na alkur'ani mai girma gano wannan sai shi umar ibn abdulaziz shi kuma ya sa a tattara hadisai na manzan allah sallallahu alaihi wa sallam shugaban kwamitin shine muhammad ibn muslim az-zuhri wannan bodin da aka kaba domin ta tantance hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kada a bari ko kusa an jingina al'amari da masu ko shi yasa al-imam sayyidi yake fara cikin alfiyatu sayyidi yake cewa awwalu jami'in li hadisi wa asar ibn shihab amir lahu umar farko wanda ya fara tattara hadisai da al'asar shine ibn shihab wannan wanda nake magana muhammad ibn muslim lahu umar wanda ya umarce shi shine umar ibn abdul aziz kaga kenan amma wannan ba hana cewar kowa yana da littafin shi a gida da yake rubuta hadisi misali da dai sauransu amma dai zama an rubuta shi an dawwana shi wannan shi muhammad ibn muslim daga cikin ɗaliban shi akwai imam malik ibn anas sun ba karin malami bane an alƙasim bin muhammad malamin ibn shihab shine alƙasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq abin alƙasim ibn muhammad alƙasim ɗan muhammad shi muhammad ɗin ɗa ne na abubakar siddiq sai zama alƙasim jika ne na abubakar siddiq hmm? ba su biyu ne yana cikin kuka saba'a da ke madina annahu qala shi alƙasim ibn muhammad ya ce سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الأنفال يتي ناجي ونمتن ينا تنبر عبد الله بن عباس dangane da ganima me ake nufi da al'amfal kun gano su kaga ya nuna mana alƙasim malami abin na kenan domin ya ji wani mutum ga wani mutum ga abdullahi dan abbas shi wani mutum din yana tambayar abdullahi dan abbas tambayi fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace al farasu min an nafl ai dawaki da aka samu a yaki su ma duk ana lissafa su cikin an nafl cikin abubuwa na ganimar da ubangiji Allah ta'ala ya bai ma annabin shi annabin tsira na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa والسلب من minan حتى hakan nan ma kuma kaya da aka samu a jikin wanda aka kashe kafirin da aka kashe shi to kayan da yake ɗauke da shi shi ma yana cikin ganima in ga daidai nan shi ne abin da imam malik ibn anas ya gina babu a kan shi babu ma ja'a fi salabi fi shin as-salab kowa yana in ya samu ya samu a ajihunsa ne ko ku yana cikin kayan da za a tara a cikin ganima sai daga ba a zo a raba imam malik ibn anas yana ganin assalam yana cikin kayan ganima shi yasa ya kawo wannan asar kuma kafin imam malik ibn anas abdullahi dan abbas wannan ita ce fataushi don ya faɗa ya ce wasalabu minan nafali kuma assalam kuma yadda bayani gaba shine duk wani abu da aka samu a cikin wanda kafirin da aka kashe kudi ne zinari ne azurfa ce waye waye waye duka fal ya ci gaba da cewa sun ma'adar rajulu li mas'alatihi sannan sai wannan mutumin ya sake tambaya ya saki tambayewa Abdullahi dan Abbas ya saki tambaye shi fa qala ibn Abbas radiyallahu anhu zalika aidan sai abdullahi da abbas ya sake ba shi amsa irin ta farko ثم maƙalar rajin sannan da sai mutumin ya ci gaba da tambaya fa yana cewa Allah anfal allati qala Allah fi kitabihi ma fi, ya ibar abbas al'amfan dukiyar ganima da ubangiji Allah ta'ala ya bayani a cikin littafinsa wai mai cece ita tambaya ta nau kenan ta uku kenan قال القاسم القاسم ابن محمد يتجب دتشيوا فلم يزل يسأله حتى كاد أن يخرجه wannan bawan Allah bai gushi yana matsa ma Abdullahi dan Abbas da tambaya ba har sai da yaso har sai da yaso ya abin nan ya kure shi ba wai ya kure ya ya kasa ba shi amsa ba a'a ya kuntata mishi haka yana ce mishi da tambaya ثم قال ابن عباس رضي الله عنه sannan sai abdullahi dan abbas allah ta'ala ya da shi yace a tazaruna ma masalu haza ko kun san kwatankwacin irin wannan mutumin kuwa masalu shabihi ne lalli barabahu umar bin khattab a irin sa irin mutumin nan ne mai suna shabih allazi barabahu umar bin khattab wanda umar ya zane ya mashi kai irin wannan mutumin irin wancan mutumin ne mana inda umar dan khattab yana nan ba zai mishi abin da iwa sabir ne tuwai sabir sadiq na farko dai akwai sunayen shi ko dai zama da sunan shi isil bin sahal at-tamimi ko kuma suka ce a sunan shi usai ibn sahal at-tamimi wata rana wani bawan Allah ya baro ƙasar sham suriya kenan ya zo madina sai umar dan khattab ya tambaye shi yace a mutanen sham suna nan ya yace amma ko wani tsararren mutum yana nan ya bayyana yana tambaya an mata shabihul qur'an ya tsaya yana tambaya da ayoyi al-mutashabihat a cikin al wanda ubangiji Allah ta'ala ya bayyana su cikin suratu ali imran wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن نبي كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألفاب الشيء وانا متمي ينا تشتغشي ينا نينا ينا بمتين ينا تجيفة مصبرة سي أمان طاقة ويتي أهدنا تسيكا جيكا جمين بشي بشي قال أبدي سيا جاوي بشي توفدوا دا أمان طاقة بابي فتا مهنم بابا الله حفا sai matasa ba ya yi fara duban hannu tun da daman ya ce yana nan ya ce zai shigo garin madina shi shi sadiq din zai shigo garin madina sannu a hankali a kwana a tashi a kwana a tashi sun sai ga ayyari na ran kuma ya iso yana duba sai ga sadiq a ciki ai yana ganin sadiq sai ya cakule shi sai kai shi wurin umar dan khattab dan khattab ya zane shi maganin ma imamu darin ya ruwaito don sai da umar ɗan khattab arwa jari mai sai da izani shi ya fasa mishi kai sai ce ya umar abin da nake ji a kaina ya fita dama hayaki ke ji ke nan gani ko sai da ba a bari mutane da mana suna tambayoyi a cikin addini don wani gogarin tambayar yana amfani da ita ne domin ya jefa mutane shi ba ya warga al'umma imam malik ibn anas al al-basri da sauransu duk sun kasance suna koran mutane a akan shi ne farko abin da ya sa aka samu ihtizam domin tashi irin waɗannan tambayoyi a gaban Alhassan Basri sai ci tashi ka bani i'tazil an kenan sai aka samu su mu'tazilawa ya zo ubangiji Allah ta'ala ya ce tajri bi a'yunina jaza'a liman kana kufur ko kuma abin nan da sauran du'awi irin wannan bala da ahmadu basuta ta limin fiƙo kai fayyasha tabarakal ladhi bi yadihi mulk me abin da zai wannan wa jami'u ayatu sifati من يرها حقا كما نقل التراث الاول واردوه دتا الى ان قال اصنع كل ما تخيل shi kuma ya yana cewa me ake nufi da wannan ya kama su yake mahiyar kaifiya wannan ka ya ga wannan zai barna a kasa sai zani shi Wani sai ya ce ya ce umar ya umar inda ya kana ne ma samu sauƙi ne na samu sauki abubuwan da yake ji sun dame shi a kasan fice shi ne abin nan abdullahi bin abbas yake cewa wannan mutumin da yake da ya fitinu yake tambaya akan ganiman nan kwatankwacin shi kwatankwacin shabihin mana isil bin sahal at a nan. imam malik ibn anas ya dai hawa na magana shi akan cewar shi dai as-salabu an nafal wannan kuma magana ce ta abdullahi dan abbas قال رحمه الله وسئل مالك رحمه الله عمن قتل قتيلا من العدو أن يكون له سلبه بغير إذن الإمام قال لا يكون ذلك لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين shi kenan ko wajen da malam sa'ad da malam suleiman su suka su suka cije akan wannan kan cewar an faɗa wajen hane ne ko ba faɗa wajen hane ne ba wasu ila maliku rahimahullah an tambayi imam malik ibn anas an man qatala qatilan min al-adu dangane da mutumin da ya je kashe wani abokin gaba ayakunu salabuhu ayakuna ayakunu lahu salabuhu bi ghairi izinin imam shin wannan mutumin da ya kashe abokin gaba zai zama ne yana da kayan da duk wannan abokin gaba yake dauke da shi ba tare da kwamandan wannan yakin wannan bataliyar ya ba da izini ba tambaye kenan da aka yi imam malik ibn anas idan soja ya kashe abokin gaba zai kwashe kayan shi duka ya rike ba tare da kwamandan wannan bataliyar da shi sojan yake a ciki ya ba da izini a kan haka ba fa'al sai imam malik ibn anas ya ba da amsa ya ce la yakunu zalika li ahadin bi zai izni imam as-salat baya kasancewa ga kowa ga kowanne mutum ba tare da kwamanda ya ba da izini ba sai idan kwamanda ya ba da izini sannan ya zamana hakan za su tabbata wala yakunu zalika min al-imam illa ala wajhi al-ijtihad hakan kuma baya zama akan komanda shi ma ya ce zai saki wannan a matsayin ka'ida sai dai a matsayin ijtihadin su da yi saboda wani sojin shi daga cikin sojojin da ya ga yayi bajinta sai ce mishi kai ɗauki wancan ɗauki abin da ka kashe na wancan wannan babu komai wannan kuma ga bai ba da dama shi kuma wancan shi ma ɗauka da ƙaduyya ce ijtihadiyya ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي إيا سننا لا حول ولا قوة إلا بالله إيه من يكنا يتي بيزوم با ban sani ba iya na ban san cewar manzan Allah sallallahu ya ce man qatala qatilan falahu salabu illa yawm halal iya na ma ta Allah tsira da ya faɗi ne na izar fito yanzu a ce ya faɗa ba a faɗa ba wallahi da rashin samun irin waɗannan tarbiyya ɗin su suke sawa mutum yake ta ban kawar kauraye fatawa ya ga cewar kamar shi shi kaɗai duk wanda ya saba mashi kamar ya saba wa musulunci ne da ke da alhali ya yi magana iya inda ya sani shi iya saninsa abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza ne ba shi kenan ba imam malik ibn anas ya ce iya sanin sa cewar ma'aiki ala tsira da aminci ala su tabbata a gare shi bai faɗi wannan jumla ta man qatala katira falahu salabu illa yawm hunain sai dai ranar hunain inda yake kuma ranar hunain suka ce shine karshen yaki da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya je wanda ya aka hada ga yaki ga ganima wanda kamar da al-Imam ya faɗa lokacin da yake shirin wannan hadisi gano wannan to a yakin hunain ya faɗa kuma yakin hunain mun faɗi yawan abubuwan da ya sa لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كفرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته saura kun ga wannan tun da har an riga an juya da baya an gudu ma ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata zai yana cewa anan na nabiyyu la kadhi anabnu abdul anabnu abdul muttalib yake fada ce ku dawo ku dawo ku dawo ku dawo shi ne yake cewa man qatala qatilan fana salab duk wanda ya kashe wani to yana da abun da wancan din yake dauke da shi imam malik yana nasi ce ma kyala tsira da aminci Allah su tabbata a gare bai faɗi wannan ba sai ranar hudu akwai hadisi cikin sahih bukhari wanda yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hukunci dangane da salaf na Abu Jahal domin Abu Jahal suna cikin gawawakin ranar Badar wanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tattara su ya watsa su a cikin rijiya ba su da amfani duk sun zama wasu har na sun mutu ma ji Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare to yayi hukunci ga wannan kaya da Abu Jahal yake da shi ga Amr bin Jamuh abun Mu'az bin Amr bin Jamuh yace salaf din Abu Jahal abin da mu'az bin ya dauka ya ce shi mun gano wannan tun ranar badar sannan kuma a shekarar da ta dawo aka yakin hudu shi ma irin wannan ya kasance ce Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya irin wani hukunci ga Hatib bin Abi Balta'a domin Hatib ibn Abi Balta'a ya kashe wani a ranar Uhud da ya kashe wani a ranar Uhud sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ɗauki kayan wannan mutumin da Hatib bin Abi Balta'a ya kashe ya ɗauka miƙa Hatib bin Abi Balta'a a salaf na shi hmm? mun gano wannan akwai cin karo da maganar malik ko babu cin karo saboda ya sanin su ce sai ke na biyu kuma a can ma'aikin allah tsirara ne an ji allah su tabbata a gare bai ce man katala katilan ba a duk waɗannan hadisai da muka karanta da na badar ɗin da na uhud ɗin duk ma'aikin allah tsirara ne an ji allah su tabbata a gare shi bai hukunci kan wannan ba bai faɗi wannan ka'idar ba to kaga saboda haka imam malik ibn anas da yace qadiyya ce ijtihadiyya mara ijtihadi ne na komanda yake gani in ya ɗauka ya bayar babu wani abu kaga sai sai ga mana imam malik ibn anas yayi amfani da waɗancan hadisi da ke cikin bukhari da muslim da shi sunan na bahaji cewar ma yake Allah ya da aminci Allah tabbata a gari ya dauki kayan abu aikan zuwa ne ya kashe Abu Jahal ayi ya ce a ibi kayan abu jihar gaba ɗin shi a ban shi ka gane an fahimci wannan da kyau ku to za a nan dai malamai suke da a akan haka duk da cewa jumhur ɗin malamai gaba su sun tafi akan cewa man qatala qatilan fa lahu salam don ban da imam malik wani ana ban da abu hanifa ban yi tsammani ko inda suke ganin babu ƙa'idar man qatala qatilan fa lahu ba su kudu suke da wannan amma sauran jumhur sun tafi cewa har zuwa yanzu nan man qatala qatilan falahu salamu me dalilin jumhur sune waɗannan hadisai da ke cikin bukhari da muslim na cewa maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a sai ya hukunci ranar babar ga waɗanda suka kashe abin nan ba ma'az bin amr bin da ya kashe abu jahal ce da yake a salaf na shi nan kuma ya hukunci ranar abin nan ranar uhud da haƙu bin abubuwan sa'ad ya kashe wani ya ba shi ya ɗauki kayan wani ya miƙa mishi to tun da hakan ya nuna hukunci yana na cin kafin ranar ranar an gano wannan ko saboda ka dama magana a salaf maganganu ne da suke kamar haka shin na wanda ya kashe wancan ne lokaci guda jumhur malamai suka ce na shi imam malik ibn anas da abu hanifa suka ce a'a sai idan kwamandan wannan yaki su ijtihadi ya ce ya dauka huce da shi ko ya cancanci a bashi da dai makamantan haka din na eh wanda shi ne yakin da ya haɗa abubuwa ba bai ƙara koma yaki ba yakin da ya hada ga yaki ga ganima ta kan ya je wani yakin an yakin ba a sami ganima ba to kuma dama yanzu muna magana ne akan ganima ga yaki ga ganima shine yaki wannan shi ya hada waɗannan abubuwa guda na'am bayan wannan suka kafa hujja da waɗancan wanda shi ba su ne na na'am ba. tun da dama wadiya kita in ah, akwai annasikh da al almansukh ana la'akari da na karshe ba da na farko ba to ai babu cin karo a ciki inda da cin karo a ciki shine za mu ce lallai jamhur sun kama daji saboda sun yi hukunci ne da na farko amma za su iya cewa ai abin da manzalla sallallahu alaihi ya faɗa ya ce man qatala qatilan falahu salabu yana da karfafa wadancan hukunce hukunce da ne a baya a ranar badar da ranar uhud shi amma da ce an samu ta'aru ne to sai zama dole a mutaakhir shine wanda yake hukunci kan shi da ta alai safar akhir قال رحمه الله باب ما جاء في إيقاء النفل من الخمس باب الذي من بيان إيقاء النفل بايد دكاجي wanda yake mun sha maimaitawa idan an ci al'amfal mai ake nufi shin dukiyar ganima ake nufi gaba ɗayanta wacce take sai ta zama ƙari a kan nasara da mutane suka samu da al'umma musulmi suka samu shi ake nufi da annafalu ko kuwa ana nufi da annafalu ne ƙari da za a yi maka bayan an baka kasanka na ganima ina jin mun sha maimaita waɗannan maganganu guda muka ce imam malik ibn anas yana da fahimtar cewar abin da ake nufi da annafalu shine ƙarin da za a yi maka bayan an baka kasanka na ganima shine annafalu jami'sa kuma al'amfal ibn kasir ya magana masu faɗin suke lokacin da yake tafsiri na yas'alunaka anil anfal sannan ma kuma Muhammad al-Amin Shinkifi a cikin littafin sabuwar bayan ya hikita da wani ibn kasir kuma ya wajha su sosai da sosai na'am to idan muka ce ƙari ne za a yi wa mutum a cikin kasan shi na ganima bayan an ba shi ganima sai kuma a ɗauko wani ƙari a tsara mai shi ne annafin to ana za a ɗigo wannan tsara? eh eh min alhumus kenan za a daga daga alhumus ba daga baƙiyatul arba'a ba ba daga ragowar hudun kashi hudun da ya rage ba so dama an ce ganima za a raba ta kashi biyar kashi shi ne za a kasanta ta wa almu annama ganimtum min shay'in fa anallahu khumsahu wa rasuli wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil sauran kashi hudu kuma a raba ma sojoji da suka jiye yaki to yanzu ka ce za a yi wa wani ƙari a cikin yana za a ƙara mashi kaso wasu za a ƙara mashi kisa imam malik ibn anas ya ce fi abin nan babu ma ja fi iya ta'in nafali min khumus wannan annafalu din da za a bayar za a ba mutum ne a cikin al-khumus cikin ɗaya bisa biyar da aka ware shi kuma dama ɗaya bisa biyar Allah ta'ala ya yi bayani a kan shi wa alamu anna ma ghanimtum min Allah yana ɗaya bisa biyar ɗin shi ɗaya bisa biyar za a ware kasan Allah ta'ala za a ware kasan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam za a ware kasan dangin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kenan za a ware kasan abin nan alyatama za a ware kasan almasaki za a ware kasan matafi da ke yana tafiya guzurin shi ya duk za a ware kasan shi a wannan wannan shi To a cikin wannan ne za a ɗebo a ƙara ma wannan gwarzo da ibajinta sosai da sosai shi ne abinda da imam malik ibn anas yake cewa babu ma ja'a fi i'ta'in nafali min al-khums babin da zai mana bayanin cewa shi fa bayar da wannan annafal din ana yin shi ne a cikin khums ba a cikin asalin ganima ba an gane wannan da kyau ko قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب انه قال كان الناس يوقون النفل من الخمس قال مالك رحمه الله وذلك احسن ما سمعت الي في ذلك عبيد الله الليثي كتوى حدثني يحيى عن مالك ما فينا يحيى بن يحيى الليثي يا كرنت دمون حديثي رجع مالك ابن انس an abu zinad daga abu zinad abdullah bin zakawan shi ne abu zinad yana da cikin manya-manyan malaman imam malik ibn anas an sa'id bin musayyab daga sa'id dan musayyab annahu qala sa'id dan musayyab yake ya ce kana nasu yu'qona nafala min al-khumus mutane sun kasance ana ba su shine yu'tauna ana ba su ƙari akan ganimar su ƙarin ana ba su shine minal khumus daga khumusi daga khumusi daga nan ake ba su ƙari ɗin to su wai annas haɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance idan suka yaki ana ba su ƙari ne daga kumus in gano na to in ana ba su waye ke ba su kenan hmm? maza Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yake ba su to amma sai ibn bin musayyib ashi tabi'i ba sahabi ba ne na bai halarci hukuncin ba shi suka ce wani hadisi ne mun kwafe ko mursalli da sauran sauka alaikum salam eh, yana da malamin malik ne ba ta wannan hanyar ba malamin malik ne ba ta wannan hanyar ba shi ne kira asirin masa ƙarfi ne ko قال مالك رحمه الله وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك yace wannan fatawa ta sayar mini ita ce abin da na fi gamsuwa da shi ne ahsan ma samaitu bayani mafi kyau da na ji akan wannan magana su ya cewar akwai saɓani kenan shi a me za a bayar da alkumus a me za a bayar da annafulu za a bayar da ita ne za a bayar da ita ne a kumusi za a bayar da ita ne a ganima baki ɗaya kafin a raba za a bayar da ita ne a asalaf ko a menene a menene sai ma malik ibn da ce wannan magana ta sa'id da musayyab ita ce magana mafi tsafta mafi kyau da ji ta kwanta ne wasu ila maliku rahimahullah anin nafal hal yakunu fi awwali maganan qal ذلك على وجه الاجتهاد من imam وليس عندنا في ذلك أمر موثوق معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده وسئل مالك رحمه الله yi النفل an tambayi imam malik ibn anas dangane da wannan ƙari da ake wa mutum a kan ganimarsa aka ce ana gafata mana hal ya kuni fi awwali makana shi wannan ƙari za a yi shi ne a farkon ganima farkon samun ganima za a ɗauki abu za a ce wani karɓi wannan ɗauki wannan ko kuwa farko ba a fara rabon ganima za a cewa na ɗauki wannan ƙar sai imam malik ibn anas sai ce zalika ala wajen al-ijtihad na wannan ya ta'allaka ne ga ijtihadi na kwamandan wannan bataliyar ko kuma shugaba baki ɗaya shi ne yake ganin ya ga dama a farko farkon yaki sauke ɗauka ya bayar da shi na garama sai an tara da garama kaza walaysa inda na fi zalika amrun ma'rufun A anan wuri eh mawsuq mawsuqun ko ma mawqufun lafiya ya ce mawsuqun a kowane da ke ce mawsuqun eh lafiya ce eh da eh na ka duka biyu zuwa da ke da siya yi fa eh mafukun na da sawa kenan na ka duka biyu ne sai bara ga yake mu wadda yasa jima'a da irin mala haifa wanda a kuma ne ke ko daga ya ce ko kowane zurkani ya amfani da shi mawfukun ya ce in za kowa karanta a farko na karanta mawfukun daga baya kuma sai na za a shi ashe kofin ya rubuta a wannan imam malik imam ana sai ke cewa wani su inda na fi zalika amurin. ma'arufin mawqufun yace walaysa indana mu anan garin madina ba mu da wani bayani fi zalik dangane da wannan matsala na cewar za a bayar da ƙari akan ganima a farkon samun ganima ko a ƙarshe ba mu da wani bayani fi zalika amrun ma'arufu ba mu da wani bayani sananne tsayayye mawfuqun wanda ya zama na tabbatacce tabbatacce tsayayye a kai ko kuma ka ce mawqufun wanda yake aka tsayo a kan shi mawqufun mai ƙarfi wanda aka tsayo a kan shi in ka ɗarwa wanda ka zuciya mai ƙarfi wanda aka tsayo a kan shi yawwa mana kaga hatta a madina ma babu jima'i a kai ko abin zai ce bai ce al'amarin da bisa ma alaihi inda na ba ko abu sama wa alaihi inda na eh a <laughs> ba ta ba a madina ba a sami ba balle a wasu wurare kuke illa ciki ijtihadu sultan ko muna ganin ciki ijtihadi ne da abin nan shugaba na kwata-kwata zai yi tsere yana ganin sojoji suke bajanta iri kaza lalle ya kamata a ba su kyauta ta musamman a ba su kaza a ba su kaza ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله sallam kuma gaskiya bayani bai zo min ba cewar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam naffala fi maghazihi kulliha a dukkan yaƙoƙi da yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara masahabbansa kaso akan wanda suka samu na ganima kun gano wannan mana bayan an raba ganima sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ƙara ba shi akan shi muke ba ita iya sanin bai san manzo sallallahu yayi haka a dukkan yaƙoƙin shi ba in yayi a wasu to bai yi a wasu ba wa qad balagani annahu nafala fi ba'dha yawm hunain na sun cewar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi masahaban shi kari akan ganimar ibar su ranar hunain gano nan wa inda ma zalika ala wajhi al-ijtihad min al-imam kawai dai wannan ijtihadi ne na shugaba idan yaga ya ga ijtihadi a cikin aikata kawai sai fi awwali ma tsananin wa fi ma ba'da a farkon ganima ne ko a bayan an gama tuta da ganima duk ya halatta imam ya tsara mai kun bai ci wannan da ko a takaicen takaitawa imam malik ibn anas yana mana bayani akan cewa ma'anar abin da ake nufi da annafalu shi shine ƙari akan ganima da mutum ya samu kun gano wannan ɗaya eh kenan abu na biyu a cikin me za a ƙara ma wannan mutumin za a ƙara musu ne a cikin humus ko to da humusin kuma ɓangaren wa hmm? Allah ko sai a ɗiba ala Allah a ƙara a gobe ba ɗiba ala wani sama ba ba za a ɗiba ala wannan sai dai babu ya sama baki da koma malaman koma kuma rai a kuma rai eh akwai malaiku sai da a cikin almasaki sai su kuma babu almasaki ga kasan su amma an rasa masakin gaba ɗaya ba su ko wani sabi eh shi wani sabi ba za a iya cewa ba batun da kwatsam sun zai iya zuwa ce guzurin shi ya ƙarin shi amma dai almasakin ya ce an waye gari gaba ɗaya kowa ya fitar da zakka ya rasa wani zai ba lafiya ina za ka iya cewa wallahi ne neman wanda zan ba za ka yi da ta hannu wala lafi ya ce abin ya ci wannan da kyau wajen ya zama ba haka sai a koma kan hakkin Allah ta'ala kenan domin malamai sun taba gangano da Allah ta'ala ce fa an abaya wala ma Allah yi ganin shi fa anna lillahi khumusahu shin shi na Allah ta'ala ya za'i da shi wasu ka ce za a gyaran ka'aba da shi za a ajiye shi ya zama da shi ake ake wa ka'aba hidima in gano wani da ke ko gani dai masu tarin yawon da ke gaskiya suna da yake samu da bayan a daidai wannan ayat ta wa'alamu an lamar hannun tunan shi'in ya ci ma bayani masu kima gaske masu tsada sosai da sosai No. sannan kan abin da ya gabata na baya na abin da ya shafi asala imam malik ibn na shi yake ganin cewa daga cikin ba abin da ya sa shi yana da ta cewa akan man musala buhu din na shi ne yana ganin kuma zai taɓa niyyar mutum hmm? niyyar mutum eh ka gane sai da wani kuma magana jihadi don ɗaukar kalmar Allah mutum ya samu shahada kuma sai zama yana neman da ke maganar imam malik yana suna da ƙarfi sosai da sosai ba da an samu waɗancan hukunce hukunce na manzan Allah sallallahu ta'ala sallam sun gabace shi ba kuma gaskiya mutum ya je yaki ya zama da ya kai ya ce domin ya samu asalar din bai samu <laughs> asalar ɗin ba bai samu lada ba kenan amma kuma ai manzan Allah ne ya faɗa wasu ba za a yi ce lisa wala da ba da izinin Allah ta'ala babul qasmi lil khayli fil ghazwi babun da zai na bayanin idan an tashi raba ganima ya za a raba ta hmm? za a raba hadda da dawakan da ka hau kuma ki tambayar shi ya je yaki akan me ya je akan dokin shi yanzu an dawo yaki za a raba ganima ya za a raba ta za a raba hadda dokin yi eh, mana eh mara muhammad ɗaya kenan in an tashi rabawa kaso nawa za a ba shi kaso nawa za a ba dokin in ya tashi ba kaso nawa zai tattara kenan tafi shi jira mun gano wannan ko قال رحمه الله حدثني an عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم قال مالك رحمه الله ولم أزل أسمع ذلك حدثني يحيى عن مالك شو عبيد الله الليثي شو عبيد الله شيني ابن يحيى الليثي لا za ku nuna cewa ubaidullah shi يحيى ne na yahaya ne yake ruwayar muwadda a wurin baban shi yahya ibnu yahya al-laythi shi yake cewa haddathani yahya an malik mahaifina yahya ibnu yahya al-laythi ya yi min hadisin wannan hadisin daga malamin shi imam malik ibn anas annahu qala shi imam malik ibn anas ya ce balagani kun ga babu isnadi kenan eh ya ce isnadi isa ke cewa kamar mu'allaf ne na cikin sai bukhari ya ce balagani bayani ya zo mini Annan umar bin Abdulaziz, aziz rahimahullah lalle umar dan Abdulaziz, Allah ta'ala ya mishi rahama kana ya kole ya kasance yana cewa lil farasi sahaman idan an tashi rabon ganima doki ana bashi kaso biyu ne walil rajuli sahamun mutumin da ya hau kan dokin iyaki shi kuma ana bashi kaso guda an haɗa nau kenan sarki sami gina ba ga doki maimakon cin ciyawa sai da wacin doki cin ne ba takala da takala da ba ma cin dawa ba ka ga doki maimakon cin ciyawa cin da jira da kaso biyu a ba ga sai da cin dawa shi kuma zai ce cin biskit eh, eh to amma da yanzu ai an abin nan malam eh. kuza ta dawa ko ta gyada ake ba shi eh eh kafin a yi kulikulin kenan

shi mutumin da ya haukan dokin yana da kaso ɗaya an haɗa nan kenan uku kenan idan ni na baka aran doki ga sai ka dawo da kasan doki sai ka ɗauki kasan ka eh to idan mutum kuma ya tafi da dawaki da yawa ba eh da zai fita sai kora dawaki hudu biyar shida goma ɗari sai ya tafi da su kowane yana da samu ko saman wasu ila malikun rahimahullah an rajulin ya haduru bi afrasin kashira fa hal yuqsamu laha kulliha fa qal eh qala malikun rahimahullah wa lam azal asma'u dhalik imam malik wa nan sai ce ban ba haka nake jin wannan ita ce fatawa ta umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz babban malami babban shugaba ne shi ne zamanin shi ne muke magana da muke ɗazu cewar awwalu jami'in li hadithin wa asar ibn shihabin Amirul lahu umar farko wanda ya fara tattara hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad ibn Muslim az-Zuhri Amirul lahu umar wanda Umar ibn Abdul Aziz ya umarce shi kuma shine wannan Umar ibn Abdul Aziz ba ki ban halaska ka abin nan ambato ana kiran shi gangan iso umar ibn abdul aziz shine wannan babban ubangiji Allah ta'ala ya albarkaci shugabancinsa har wasu suke cewa khamisu khulafa'ir rashidin sai dai ina tabi'i ne ai duk abin da yi ai ba wai khulafa'ir rashidin ne ai bai kama kafa sahabi ba ai daraja ta sahabantaka ai ta riga ta wuce sai dai ke nemi aljanna ta wata hanyar kuma Hmm? eh ta wata hanyar amma da ita ce hanya ɗaya ta sai sahabi ne zai shiga aljanna ai da su nufi dai mai tuban kuma wuri to amma ina hanyoyin suna da yawa amma dai hanyar sahabantaka ta riga ta wuce ka su kuma waɗanne ɗan aljanna ne eh, eh su ma sun samu tun da ma'aikin Allah ya ce khairun nasi qarni kuma nuna hudu ثم الذين يلونهم suna ciki Allah ta'ala ya kuma wato za ga ubangiji Allah ta'ala wannan lokaci za ga ba fitintuni sosai da sosai shi Umar bin Abdul Aziz ya yi shugabanci subhanallah shi ne yake cewa shi ne to shugaba ya bada wannan ayyuka shi kenan lil farsi sahaman wa lil rajuli sahamun kaga yanzu ka san doki ya fi ka san mai doki ke Hmm? a to an irin gwagwarmar da doki yake fa ka tsara karama ce a kusa na in ya zo na fa tsallakewa zai in ya abin na ai yana gogori sosai da sosai ƙwarar kai da wasu eh a kuma yana samun irin wannan kaso ya ce a samun biskit ba <laughs> to ina aka je yaki aka dawo aka raba abin da aka raba shine naira dubu ɗari ɗari sai kana dubu ɗari shi yana dubu ɗari biyu doki kenan in abin da aka raba shine rabin miliyan rabin miliyan shi yana da miliyan guda kai kana da rabin miliyan sai kai ka ci sakwara kai mai ɗawi su shi kuma eh <laughs> wani sabi ومن كان فقيرا كان Muhammad ba kuma ba mutumin da ya tafi yaki sai ya tafi da dawaki da yawa tun da yanzu an ce da farsi sahaman saboda haka da ya tafi sai ya kora dawaki goma yana da fasonin nan malam yanzu na wani ihtimali kake kawa maki Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce doki daya abin da Umar bin Abdul ta fatawar shi doki ɗaya na da rabu biyu wanda ya hakan doki yana da kaso daya shi da ya tashi fitar da gabaki goma wasu ila malik rahimahullah الرجل يحضر بأفراد كثيرة وهل يقسم لها كلها فقال لم أسمع بذلك ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه sai ibrahim kenan an tambayi imam malik ibn anas aka ce ala gafarta malam mutum ne da zai tafi yaki sai ya tafi da dawakin shi da yawa fa hal al haqqu liha to shin yanzu an tashi da gani ma za a raba wa dawakin nan nashi duka tun da ya je dawaki goma za a ba dawakin nan nashi kaso ashirin shi kuma a ba shi kaso guda ya dawo gida da ashirin da ɗaya kenan fa qala rahimahullah sai imam malik ibn anas ya ce lam asma bi zalik ban ji malamai suna wannan fatawar ba wallahi mala za ka huta ka tsaya a inda magabata suka tsaya kada a ce kai ne farko wanda ya kawo ka hmm. wallahi sai ka huta ka huta da al'umma ya ce bai ji an faɗi haka ba saboda haka kafin imam malik ibn anas dubin dubatan malamai ne suka wuce na farko dai shugaban malamai baki ɗaya duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba sahabban shi kaɗansu ba su faɗi haka ba tabi'ai sai shi tabi'u tabi'in ya ce duk waɗannan sai gabace shi bai ji wani daga ciki ya faɗa haka ba sai shi zai faɗa hmm? to balle mutum yanzu a wannan ƙarin na goma sha biyar malam yanzu ya tsaya eh eh ƙarin na goma sha biyar hmm? eh na sha hudu ai ya cika tun daga hijira ta dubu da da da uku casa'in tara shi ne ƙari na sha hudu ya cika shekara ta hijira ta hudu shi da farkon abin nan ƙarni na goma sha biyar zan e eh? da ɗari hudu da <laughs> kun ga wannan ko wancan imam malik wani na yana cikin wancan ƙoron mufabbala ya ce bai ji malamai sun faɗa gaba wancan yanzu mutum ya sha iska duniya ya abin nan kawai ce ka ga yana sakin fatawa malam abin sai sai ga shi shi kike jin tausayi ko kuma shi kike jin tausayi ko kuma wanda yake fatawa imam malik wani na sai ce lam asma bi zalik isa sahibul maraqi yake cewa wa kullun min ahli al manahil arba'a yaqulu la adri fa kun muttabi'a dukkanin malaman mazhabobin nan guda hudu idan aka mai tambaya in aka mai tambaya bai sani ba yana cewa bai sani ba ya kulu na adari yana cewa ban sani ba ya ce fa kun mutabi'a kai maka da wani gunsu in an tambaye ka baka sani ba ka ce baka sani ba ba kai ne na farko ba in aka zo ana lissafi lissafi kafin a zo kanka to birika sama da ɗari sun ƙari akan an tambayewa ne ya ce bai sani ba an tambayewa ne ya ce bai sani ba kafa a zo kanka ai dubin da ba ta sauran ce ne shi imam malik ibrahim anas ya ce lam asma bi dalik gaskiya ban ji malamai sun faɗi wannan ba wa ara wala ara an yaqsama illa li farsin wahidin to yanzu shi yana faɗan abin da shi ya gani yace ni abin da nake gani ba za a bai ma kowanne dai abin wala ara an yuqsima illa an illa li farasin wahid ba abin da nake gani sai dai kawai in za a raba ganiman nan a raba wa doki guda allazi yuqatilu alaihi dokin da shi mutumin yake yaki akan shi amma sauran dawakan da ya zo da su ya koma gida da su in kuma wasu su jumada su wala bakar su ba sun hau to idan aka gama sai ɗauki kasan dawakan shi tun da an yaki da su su kuma su ɗauki kasan su daidai kenan nan ka ayyar mazali ma Allah mana da iyaki a kan shi da shi da wani doki ba a raba magani Ah, to ba ka sha ci kone duk yana da kaso biyu ba wancan yakin da aka ji an raba miliyan miliyan ya dawo gida da miliyan uku miliyan ɗaya tashi miliyan biyu ta dawakinsa ta dokin shi yanzu da za ta wani yaki sai tafi da dawakai goma shi yana da miliyan ɗaya kowane duk yana da miliyan biyu haka sake samun gani ma ya gida ya sake samun guziri قال مالك رحمه الله لا أرى البرازين والجملة إلا من الخيل لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وقال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فأنا فأنا أرى البرازين والجبن من الخيل إذا أجازها الوالي وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله وسئل عن البرازين هل فيها من سرقة فقال وهل في الخيل من سرقة قال رحمه الله قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس الله تعالى يرحمه لا أرى البرازين وصلوا أكانين دواكي البرازين جمعنا البرزون البرزون dawakai ne waɗansu wanda yake siraran wakai an fi samun su a yankin ƙasar rum roma kamar da mishirin shirin hadisin ya faɗa to su waɗannan za su iya lissafa su cikin doki su dai ba abin nan bane ba jakuna bane ba kuma alfadarai bane don ubangiji Allah ta'ala ya ware waɗannan su kuma halittar su tana tsakatsakin waɗannan ne ita su ba dawaki ba sak duk da cewa sun fi kusa da da dawaki din su kuma ba alfadari ba su kuma ba jirgi ba to a ina za a sa su za a lissafa su cikin dawaki ne ko za a lissafa su cikin jakai da alfadari eh ana yake da su wal juhul al juhul jam'i ne na al juhail al hujun barakallahu fik al hujun jam'i ne na alhujai ba aljuhu kamar da na da ya ce shi ba a ganin waɗannan gaba ɗayansu illa min alkhair gaba ɗayansu imam malik ibn anas yana lissafa su ne a cikin dawakai ya ba su hukunci na dawakai ga dalilan shi dalilin shi na farko ubangiji Allah ta'ala yana cewa a cikin littafin su da tsarki wal khaira ubangiji Allah ta'ala ya halarci dawakai domin masubun ne da fi'ilin mahazufi ko dan ya ce wal an'ama khalaqaha na kun fiya bi fi'il mala wa khalaqa al kenan wal idan ubangiji Allah ta'ala ya halicci dawakai wal bighala da alfadari wal hamira da jakkai buha domin ku hau wazina kuma ku ana yin waɗansu abubuwan da ba waɗannan ba da su hmm? ana yin ana yin waɗansu abubuwa waɗanda ba waɗannan ba kame ana ce raƙumi ana ce raƙumi ba

da waɗanda ba ambata ba wani aka fi yawan amfani da su eh? waɗannan waɗanda aka ambata su aka fi yawan amfani da su abinda aka fi amfani da doki shi ne a hau abu sauran kuma biyo baya ike yi eh eh ba ana karkabe ta da shi ba a samai wasu ba su zama da shi eh eh ana daukan kaya da shi ana shiga a rawan doki ta ji sunanta shiga a rawan doki shiga baka ga abin da muka ce ba muka ce ban da wannan ana wani aiki da shi aka ce ana yi sai muka ce to da waɗanda ba ambata ba da waɗannan abubuwa guda biyu domin a hau a ado wanne aka fi amfani da shi sai muka ce abin da aya ta ambata su aka fi amfani da shi kun gano wani da ke ko to yanzu tambaya ta ya halatta a yi rawan doki da shi da doki a yi siga da shi a yi wani aiki wanda ba hawa da ado ba kun yi shiru yanzu me hukunci waɗannan mutanen da suke suke yin su a tsaura mai sarka kowa a wannan da shi akwai da suke noma da shi akwai da ake zuwa da shi daji ɗaya bokaya eh ana yi shi ba ana tsaura mai abin nan mota da yake ja ba. Mm.

eh ita suke kira suratul an'am don ubangiji Allah ta'ala ya ambaci ni'imomi masu tarin na a cikin suran ni'ima iri daban-daban iri daban-daban iri daban-daban da wacce ka hango da wacce baka hango ba har zuma a cikin wannan sura aka ambace ta ni'imomi iri daban-daban har Allah yake cewa ya arifuna ni'imat Allah thumma nuna a cikin sura aka ambata idan ka kira ta suratul an'am Wanda wacin suratul an'am din kun gane wannan ko sai suke cewa to tunda an ambaci wannan wanda aka fi amfani da shi baya kore wasu abubuwan da ake yi da su wanda ba wannan ba wanda yake dai lokaci zai ba da abin da za a yi za mu je can ba ɗauka ma za a ci doki ko ba za a ci doki ba eh? to shi ke Allah ta ce wani khayla wal bighala wal hamira li tarkubu wa wazira lokacin da ake wancan gobar ma shekara shekara ta nauce dubu biyu ce ko dubu biyu da biyu da ɗaya aka dinga jan ayan nan wani ma kuskure yake jan ayan kaji in yana jan ayar ma kuskure yake da an ka rantse da Allah ba Qur'ani idan wa zaka kafara ba wani ya ce wal khairu wal bighalu to wani ka ce wallahi ba Qur'ani bane ba zaka kafara ba domin babu wannan aya a ƙur'ani. eh eh shi a lokacin ya santa ko ba a gaba malam ya santa ba caji aka ba shi ya je wa'azi ne aka bai caji ko dai ya je wa'azin waɗanda suke kafa hujja za a ci su karanto ko ya je waɗanda suke kafa hujja ba za a ci ba su karanto shi kuma bai iya karanta ba shi zai lokacin ya sani Allah ta'ala ya sauke وقال عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الله تعالى yake cewa ku mustattalin duk abinda za ku iya yi na karfi wa min ribatul khairi da kuma abinda ya shafi dawakai matsara ku musu tattali na dawaki wanda yake dawakan ƙwararru ne wurin iya tsara madakata turhibuna bihi aduwallah za ku dinga firgitar da makiya Allah da irin wannan tanaji da muka musu wa'adu wanda suke kuma makiyan ku ne su ne su kenan su ne kafirai kenan sai imam malik ibn anas ya ce fa ana ara albarazina wal hujuna min alkhair saboda ni ina ganin albarazin da alhujun duk suna cikin dawakai tunda ubangiji Allah ta'ala bai ambace su anan ba kaga inda wata al'umma inda wani nau'i ne na daban da ya ambace su daban tunda ya ambaci dawakai ya ambaci alfajari ya ambaci jakai da yake jaki ba doki ba ne doki ba alfadiri ba ne kowace al'umma ce mai zaman kanta sai ambace ta daban to amma tun da Allah ta'ala ya yi shiru akan albarazil da alhujin ya nuna shi kuma dawakai ne za mu sha karatu da izinin Allah saboda me to ayin adafi an ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha to wannan ba aka ce alhamir jaki ana ci ne subhanallah وقال قال سعيد بن مسيب رحمه الله سعيد بن مسيب yana cewa wasu ila an barajin an tambayi sa'id bin musib idza ajaz halwadi duk wannan muke na albarajin da alhujain ko alhujin suna ciki ko ba ciki imam malik suna ciki da sharti idan shugaba ya lissafa su idan shugaba ya ce na yadda waɗannan su shiga cikin dawakai shikenan idan bai yadda ba kuma sai a fitar da su saboda qadiyya ce ijtihadiyya kullum da abin da yake qadiyya ce ijtihadi ake yi kada kai tsanani a kai wasu ila al-barazin an tambayi sa'id bin musayyib dangane da al-barazin hal fiha min sadaqa shin za a fitar musu da zakka kun gane tambayar wa qala sai sa'id bin musayyib ya ce wa hal fil khayl min sadaqa shin ana fitowa da dawakai zakka eh <laughs> abu ɗaya ne ke nan kai su ka ji ko ya ce ana fitowa da dawakai zakka to tun da ba a fitowa da dawakai zakka a su na dawakai ku kiyaye amma mutumin da yake business da su ya siya isiyar zai fitar musu da zakka a nan zai fitar suna cikin zakka kuɗi ne ko mutumin da ya ya ɗaure su a gida domin ba da haya za a yi daba a zo wurin shi a karɓa haya zai fitar musu da zakka saboda yanzu hada-hada yake da da shi da mutumin da ya ajiye kulle ya wanke mota ya ajiye ita kasan mota haya mota hawa ba a fita mata da zakka kun gano wannan amma shi ya buɗe kamfani na haya na motoci da riguna kullum zai ba da hayar riga da mota waɗanda za su je za a je wuri na alfarma waye waye waye so su ɗauki hayar mota su ɗauki hayar riga shi kuma sana'a shi na ta ne ci